gaji danga na gaji me ta shiga daji me ta shiga daji neman magani yarinya na yanzu ba ta samu sauki ba ta gaji ta har muddin muka za ta zuwa ba ta warke ba ni da kan na san yana nuni ne da cewa mu daina mu ma daina eh ni na san matakin da za mu ɗauka ni na san matakin da za mu ɗauka ni na san matakin da za mu ɗauka 你在干么？我他干嘛？ sai kuna fama tsafe ku da camfan ku da biye biyan abubuwan da kuke ganin daidai ne ku bauta musu ba ku samu nasara a kan lafiyar yarinya nan ba ɗauka min alkawari idan na roƙi allah da nake bautawa ya ba ta lafiya to ku ɗauka min alkawari dukkanin ku cewa za ku yi imani da Allah da nake bautawa in kai mata addu'a ta warke mu kuma za mu yadda da ubangiji da ke ba ni ne kaɗai ya kamata in magana a nan kin gane ta yaya kasancewan ubangijin da kace bauta ma in ka mishi addu'a zai ta da yarinyar nan ka yi min alkawari ko dukkanin ku min alkawari idan ne mata addu'a da sunan abin da nake bautawa ta warke za ku imani da shi mun yadda idan kai mata addu'a ta warke mu kuma za mu imani da ubangijin da kake bautawa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima allahumma يا رب السماوات ورب العرش ورب كل شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم يا من له اسم الأعظم وهو أعظم يا من تقدس عن القدم وهو أقدم يا من ليس له حد يعلم نسألك بكل اسم هو لك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 ya rahim yanzu ba abin da ya rage gare ka da sauran wanka illa ku cika alkawarin da kuka dauka na karɓar kalmar la ilaha illallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ruwan galiba. Abada! Abada! Abada! anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah to wannan shine kalmar shahada yanzu kun zama musulmi daidai kuke da ni da ku mun zama daya babu wanda zai fifita gurin Allah sai wanda ya fi wani tsoron Allah da haka ina ba ku shawara ku tsaya tsayin daka ku yi tunani da kyau da sannu zan koya muku yadda ake tsarki alwala sallah da sauran ibadoji amma wajibi ku ƙaurace wa bautar wani abin da ba Allah ba ko menene kullum ma yi ubadu mai dunillah to a kyale shi gutu ne duk abin da ake bautawa ba Allah ba to a rabu shi sannan kuma ku yi tunani da ku da kyau shi abin da kuka ce kuna bauta kowane iri ne to ina tasirin sa yake wannan yarinya ta kamu da rashin lafiya ya kasa warkar da ita to haka bai bai san san da rashin lafiya ta samu ita ba bai san wata da shi kansa bai san me shi ba ba zai iya kare kansa ga barin halaka ba ko sannan kuma ku kuke masa hidima ko kuke taimakonsa ba shi ke iya taimakon ku ba to wani irin Allah ne wannan babu wani Allah sai Allah kwaya ɗaya Allah da ya halicce mu ya halicci kowa da komai da kuma duniyar da abin da yake ta baki ɗaya ubangijin musa da isa da haruna da sulaimana ubangijin dukkanin annabawa da manzannin Allah ubangijin sayyidina maulana muhammad salawatullahi wasalamu alaihi wa alihi wa sabi da haka na ba shawara tsaya tsayin da a gurin bautar Allah kuma ku jawo hankalin yan uwanku ba fada ba tsangwama ba jin haushi kamar inda ba takobi na zare na yake ku ba Allah ya kawo dalili kuka karɓi musulunci warakar yarinyar nan ba ni na yi ba ni ma ina kamuwa da rashin lafiya kuma shi ke warkar da ni shi ne ya halice ni shi ya shirya da ni shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni sannan kuma idan na sa tufafi shi ya hore min abin da na yi tufafin da shi sannan kuma idan na kamu da rashin lafiya allah shi ke bani lafiya kamar inda wannan yarinya ta kamu da rashin lafiya allah ya ba ta lafiya na fatan allah ya taimake mu ya kuma nuna wa waɗanda ba su karɓi kalmar shahada ba gaskiya su gane gaskiya su karɓi kalmar shahada babu komai a cikin musulunci sai alkhairi babu komai a cikin musulunci sai arziki babu komai a cikin musulunci sai yanci babu komai a cikin musulunci sai zaman lafiya al-islam cikakken kalmar abin an fassara ta aminci take nuna saka a cikin zuciyar babu wani abin bautawa sai Allah kuma Allah nan ba a haife shi ba bai haifa ba 你能走？ 'ya'yanki duk inda kika sa kika je kika ɓoye na sa abin loko-loko ko ta ina labi-labi duk inda suka kowane ɗarkun eh, eh, su kuma sai an kamo su a hallaka su kina jina za a hallaka su baki yadda ba kenan kin je an baki an ba shi wani tsumma kare kin saka saboda a yaudare ki <laughs> to ba zan yadda ba na ba ki daga nan zuwa yamma idan ba ki juyo ba kin dawo kan hanya kan hanyar kakaninmu to kuwa ki tabbata cewa za mu aika da ke eh za mu hallaka ki da ke har ƴaƴan naki kiji daga ke har ƴaƴan naki baki yadda ba kenan baki yadda ba kenan to na baki daga nan zuwa yamma na baki daga nan zuwa yamma mu da kuke gani ba mu bijire ma iyayenmu ba ba mu bin abin da suke bi ba saboda haka ‘ya'yanmu ba za su bijire mana ba ba su isa ba Woo! ban a yanka mutumin da yake driving driving da nake yi a driving ke ai na samu lafiya sai a shi ai ni doctor babban abin da ya fita da ma hankali kaga wannan karfin da aka samu eh wallahi shi kaɗai ne so na Allah ya raba mu wannan karfin shi ne kadai abin da nake bukata yanzu ka dago a zare ma kenan <laughs> Ya yake ina yan uwan naki ko ba su wani hanzu a kin ga kin ga ki daina kuka abin da za a yi ki samu ko namba ɗaya daga cikin su ne sai ki bayar in aka kira sai zo su taimaka miki ban san kowa to kin ga ba ni da kowa mu ba mun gaji daga ki haka nan wuraren ki zo tun da safe ga shakin ganyen ma wuraren ke tsaki ga mu fa nan asibitin kuɗi ne in ba kuɗi aka bayar ba za mu miki aiki ba gaskiya za mu kore ki ne doctor eh Allah zo mu faruwa shi ne wasu ne suka kawo ta nan tun wajen karfe tara ka ga yanzu hafo ta yi kuma wannan kafan da kake gani dole sai ta rabu da ita don shi din za a yi mata sai an yanke kafa saboda kafan ta lalace sannan kuma ba ta da kuɗin da za a yi mata wannan aikin kuma kuɗin na sai sun kai 80,000 ni tun da na wannan baiwar Allah ciwon ya warke inda wannan karfa ne to gwamma a da shi zan wannan ciwon da ke tattare da ni ina ganin na wajen baiwa ba zan iya to ya za ki nan ga kuɗi na zo da shi 40,000 ga wannan kuɗi dubu arba'in kuma ita a yi mata aikin a cire mata a cire mata ko dai ka san ta ne eh? a to akwai wata alaka tsakanin ku da ita to ni musulmi ne kuma kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk bawa da ya cire ma bawan Allah dan adam dan uwansa ciwo ko kunci a duniya Allah ya yi alkawarin zai cire masa a lahira to to zan iya ganin ciwon bai ma Allah ba to gaskiya ne wannan kawai 40,000 ne zan ci kuma mu shiga daga ciki sai ke san bari sannu أعوذ بالله من لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين na daɗi sosai kin ga kin iya kin san fatiha da yake gani duk sallar da za yi dole farko yayin da ka tada kama. duk duniya duk wanda za ki yana sallah dole bayan ya tadaki hikama ya ɗora niyya sai ya karanta fatiha kafin ya saukar da kowace sura to duk mutumin da ya iya wannan kin ga ayoyin yanzu za mu shiga karanta miki wannan masu sauki insha Allah amma dama abinda ake so a ga musulmi cikakken musulmi ya iya shine fatiha kin fahimta ba komai kirki da mu ba komai kirki da mu Allah ya biya ka da gidan aljanna amma hadda ba kaba uwani kaba uwani tunanin me kike a kai na irin wannan abu da Allah ma da dakata mun dakata mun kai da ke kai baka san zuru ba kwana ɗaya kwana biyu ka kawo nan ba alaban suka maka baki ba amma wai sai wani kebewa gefe da kuke dai din na sa maka ido na in ga iya gudu don ka gane ko nan fa gidan gidan ubana ne ka gane ya bani gida ne don mu zauna tare da kai bai ce ka ɗauko ta ka ajiye ni gida a gidan uba na ne ka gane ko ya basu Allah da ya ce shi ya dami da kai yanzu ma sanin kanka ne ƙasar Allah da faɗi take addu'an ne ke so kawai ka yi min. Allah ya haɗa ni da nagari kan ka Mala Abbas kai ka bani ka gaya min muhimmancin aure ko ubangiji kaga ba zan zama sanadiyar rabuwarka da matanka ba hakika kin fuskaci kalubale a rayuwanki amma tunda kin furta min wannan kalmar to insha Allah ni ma ina son ki a cikin zuciyata kuma insha zan nemi kariya ga ubangiji daga dukkan wata ƴa mace sabanin ki yake wanda yake da shi sukan yi karambani su tsallaka su shiga cikin yaku bayi su je su nemo mata aure amma ba sa samun irin wannan ina sanar da kai tun da wuri yadda ka kawo ta wannan haka nan za ka ɗauke ta ka fita da ita kuma in har ka kawo wannan a matsayin wacce za ta yi maka aiki gida balantana mata aure tun da wuri ka gaggauta ɗauke ta ka maida ta inda ka ɗauko ta wannan gayyar na ayyan ba a nan ba kirki ta zama yauwa kafa can ɗinki a gutsire nan a gutsire kullum na gaya mai ki ba zama duniya ga hanyoyin na samun kuɗi ki duba dirin ki ki shi nan ki ciki jikin ki ki samu kuɗi. Na'ima, kar ki zamto cikin waɗannan bayan da suka zalici kansu. Zuciyarki ta gamsu cewa ubangiji ɗaya ne kuma shi ya samar da abin da ido yake gani da wanda baya gani na wannan rayuwa isa ne tun kafin ki cancanci isa ne. ce sai bani mamaki wallahi ki akan wannan da ke ta zubar da hawayenki kin manta suratul ankabut aya ɗaya ta zuwa biyu inda Allah ke cewa a yasabun nasu an yi tarabu an yi ƙulu amanna wa hum la idan kika duba a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna mana cewa akwai wasu mutane wanda da za su yi rantsuwa da Allah to da sai Allah ku kubutar da su saboda tsantsar darajar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin su akwai Barawu ibn malik Barawu ibn malik din nan hatta tufafin da ke jikinsa za ki samu da sotari akwai mahu a jikinsu sannan ki duba a waisul karni saboda dimbin darajar a gun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya ce da sahabbai idan kun je aikin haji ku duba cikin rundunar cikin mutanen yamal za ku samu wani mutum mai suna a waisul karni akwai taban cutar albaras a jikinsa girman misalin faɗin kwabo ya ce idan har kun gan shi ku ce roƙa muku gafarar Allah ki fa duba ɗimbin daraja irin ta wannan amma Allah da rabe shi da cutar albaras ki duba matsayinsa amma Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da wannan ciwo ki duba ki ga Imran ibn Husaini babba ne a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya jarrabe shi cuta ta basir cikin jeji ne ke fita daga jikinsa hatta cikin ɗakinsa ramuka aka mai saboda idan ya je zama ya zauna daidai kan ramu saboda jinin da yake kwarara daga jikinsa amma duk da haka duk abin da ya roƙa a gurin ubangiji sai Allah ya biya masa wannan larura ce kadai ubangiji ba yayi mai ba saboda iradar Allah haka kawai yake so ya gashi a cikin rayuwarsa to karki da mu ita dama duniya kurkukun mumuni ce idan kika lura fir'auna shekarar shi arba'in a duniya ko a atishawa bai taɓa yi ba yana ta darar shi a duniya Allah ya kyale shi amma muminai nan duniya fili ne na jarabta akan rayuwarsu saboda haka Allah ya tsara ba dan komai ba saboda ƙaunar da yake musu domin akwai tagomashin da ya tarar musu ranar lahira na gode kwarai da gaske so da yawa zuciyata tana bazama cikin dajin tunani amma da kai min wannan bayani ta babban nutsuwa ta sauka min a zuciyata kuma na gode ma Allah yadda na tsinci kaina a cikin wannan rayuwa kuma Allah ya sa na zama ɗaya daga cikin bayan da Allah ke so abin da nake faɗa wannan yarinyar wallahi da kin san labarinta da sai kin tausaya mata amma ni yanzu kawai amincewa ki nake nema kuma har yanzu kin yi shi to bari in gaya maka ko kuma ka sani in tabbatar maka da cewa dukiyar dukiyar ka ce ko to daga yau sai yau kwabo na daina rubuta maka cek ka je ka ɗauka a banki Tun da kai Allah ya maka kunnen kashi ba ka jin magana daga yau ba ruwana da kai ka je duk abin da ga za ka yi kai ba ruwana da kai Ulala Mohsin. Allah ya haskaka kafarinsa ina maraba da zuwa ina sa ya huta do need